cikin karatun wannan littafi na risalatu sala li imami ahli sunnati wal jama'a Imam ahmad bin muhammad bin hanbal alaihi rahmatullah ah, <clears throat> wannan rana ta sha 13 ga watan ramadan shekara 1445 wanda ya dace da 23 ga watan uku miladiya 2024 mun tsaya a shafi na 27 ku insha Allah na'am mala ce. wa amuru ahla masjidikum yanzu mala yana magana da limamai kenan ku ce ku umarci mutanen masallacinku bi ihkamis salati wa itmamiha da su rinka tsaye da hukunce-hukuncen sallah kuma suna cika wa Allah ya kuna takbiruhum illa ba da takbiril imam cewa ya zama kabbarorin su kar rika kasancewa sai bayan kabbarorin kabbaran liman wa ba'a wa la yakun ruku'uhum wa sujuduhum wa raf'uhum wa khafduhum illa ba'da تكبير الإمام وبعد ركوعه وسجوده ya kasance da ركوع سكي كسنشي دا سجودا دا دقوان دا sai bayan كبر liman. da ruku'ul liman da sujudan liman da dagowar liman da kuma sunkuyawar liman wa alamu anna zalika min tamamis sala yace kuma ku sani cewa lallai hakan yana daga cikin cikan sallah wa zalika wa zalika alwajib ala nas kuma yin hakan wajibi ne akan mutane wal lazim lahum kuma lazimi ne akan su wa kadhalika jaa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa an ashabihi rahmatullahi alaihim haka yazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa Allah ya rahama a gare su mala yace wa min al'ajab yana daga cikin abun mamaki an yakuna ar-rajulu fi manzili fa yasma'u al-adhan mutun yana gidansa zai ji kiran sallah fa yaqumu faz'an yatahayya sai tashi da sauri ya shirya ya kimtsa wa yakhruju min manzilihi yuridu salah ya fita daga gidansa ba abin da yake nufa sai sallah wala yuridu ghayraha bai nufin wani abu wanda ba sallan thumma la'allahu yakhruju fil laylati al mutira al muzlima kila ma zai fito daga gidansa a dare mai duhu kuma ana dare da aka yi ruwa ya takhabbatu fi yana ta fagamniya a cikin yumbu da laka da tabo wa yahudu ma wa tubattil ya shiga ruwa ya jika ya jika tufafinsa wa in kana fi layali sayf in kuma ya zama a daroraki ne na tsananin sanyi falaysa ya'manu al-aqarib wal hawam fi zalamatil ba shi da tabbacin aminci daga kunamai da abubuwa masu dafi a cikin duhun dare wala'allahu ma hadha kila ma duk tare da hakan an yakuna maridan da'ifan kila ma bai da lafiya ga rauni fala yad'u al-khuruj ila al-masjid da haka bai ki ba bai yadda ba sai da ya fita ya masallaci fa yatahammalu haza kullahu isaran lis ya dauki duk wannan wahalan da duk wannan riskin so da fifita sallah wa hubban laha da san sallan wa qasdan laha da ilaiha da nufin zuwa ga sallan lam yakhrujuhu min manzilihi ghayraha ba abin da ya fitar da shi daga gidansa in ba sallan ba amma fa idza dakala ma'al imam fi salat khada'u shaytan amma yana shiga sallah kuma sai shehi dan yazo ya yaudare shi fa yusabiqu al-imam fi ar-ruku'i sujudi war-raf'i wal-khafd sai rinka rigayan liman a ruku'i da sujada da dagowa da tafiya khada'an min ash-shaytan lahu so da yaudara na shaytan daga gare shi lima yuridu min ibtali salati so da abinda shaytan yake so ne lalata masa sallah wa ihbati ya lalata masa aikin sa fa yakhruju min masjid wa salata lahu sai fita daga sallah bai da sallah ya ɗauki duk wannan riskin amma kuma zo ya gama sallan ya fita kuma bai da ladan sallah har akwai matsala kisa dole mutum ya kiyaye yake wa min al'ajab har yanzu yana daga cikin abun mamaki annahum kulluhum yastayqinuna annahu laysa ahadun mimman khalfa al-imam yansarifu min salati hatta yansarifa al-imam yake kuma su fa mamun nan gaba ɗaya fa sun tabbata cewa babu wani a cikin su wanda ke bayan liman da zai sallame sallah har sai liman ya sallame ko haka bane kowa ya san ko ba zan fa sallame sallah na ba sai liman yayi me to kana competition da shi ne me duk da cewa akwai wanda yake ya riga liman sallamewa akwai lokaci muna sallah tare da malamin malam ahmad rufa'i chief imam na nan juma'a to za ga ko a juma'a ne lokacin yana tayya ya zo assalamu alaika yau za ka ji murin shi ya fito to shi wannan muna sallah ne shi malam shine liman yana ta ne ya zo assalamu alaika sai buɗe wani assalamu ko sai lamin mamu ya assalamu alaikum rahmatullahi sai da ya sallame sai ga ashe liman bai sallame ba sai da buga idan kuma sai ke tambaya yaya wal ya yace yaya kuma kai ne limamin kanka yanzu ka ba kanka fatawa amma ai a yaqini kowa san cewa in mutum ya shiga sallah ai ba zai sallame sai liman yayi ne ya sallame to kana da gaggeniya da liman ne mala ce wa hum kulluhum illa ma sha Allah yusabiqunahu fil ruku'i was sujudi war raf'i wal khaf amma kuma duk da haka dukkan su sai wanda Allah ya so suna rigayar liman a ruku'u da sujada da dagowa da tafiya sujada yace khada'an min ash-shaytan lahum sauda yaudaran shaytan a gare su wastikfafan bis salati minhum da kuma rashin muhimmanta sallan daga gare su wastihanatun biha wastihanatan biha da kuma wulakanta sallan da suke malike wa zalika haqquhum min al-islam kuma wannan fa sallan fa shine rabon su a musulunci ba shine rabon wa qad jaa al hadith hadith ya tabbata qala sayna umar yake cewa wannan hadisi ne mawquf yake cewa la hawwa fil islam liman taraka as babu rabo a musulunci ga duk wanda ya ba sallah lokacin da aka soka ba sayna umar ah, wuka lokacin da aka kashe shi bayan yana kwanci ya tambayi abdurrahman bin auf shin mutane sun yi sallah yana kwance a cikin jini yana cikin jinin amma yana tambayan abdullahi wa mutane sun yi sallah a je a yi sallah ai la hawwa fil islam liman taraka ba babu rago a musulunci ga duk wanda ya bar sallah ku je a yi sallah su suna ta shi kuma yana an yi sallah an yi sallah to duk abin duk ibadan da ke da wannan muhimmancin kaga ya zama wajibi a tsayu a tsayu tsayuwar daka wajen koyan koyan wannan wannan ibada malai ce fa kullum mustaqsim bis salati mustahinun biha duk wani ko mustahinin biha duk wani mai wanda baya ganin muhimmancin sallah mai wulakanta sallah fa huwa mustaqfun bil islam mustahinun bihi to kaman yana bai ganin muhimmancin musulunci ne yana wulakanta musulunci wa inna ma hawwuhum min al islam ala qadri hawwihim min as so da rabon kowa a musulunci yana da alaka ne da gwargwadon rabon shi a cikin sallah yace wa ragbatuhum fil islam ala qadri ragbatihim fi salah kuma kwadayin mutum da san mutum zuwa ga musulunci ana auna shi ne da irin san da yake masalla yace fa'arif nafsaka ya abdullah to ya kai bawan Allah ka tambaye kanka ka bincike kanka wa'alam anna hazzaka min al-islam ka san lalle rabanka a cikin musulunci wa qadar al-islam indaka bi qadri hazzika min as-salah kuma girman musulunci a gurinka yana kwatan yana gwargwadon girman sallah ne a gurinka wa qadriha indak da kuma girman sallah a gurinka wahzar kuma ka kashejinka jan kunni an talqa Allah azza wa jalla wala qadra lil islam indak a ce ka hadu da Allah ran tashin alkiyama ba wani girma kima da musulunci yake da shi a gurinka to gaskiya kaka yadda da wannan fa inna qadra al islam fi qalbika ka qadri salati fi qalbika so da matsayi da girma na musulunci a zuciyanka yana daidai da matsayi da girma na sallah a cikin zuciyanka malik yau kadija al-hadith an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salatu amudud din lallai sallah shine turke da ya rike addini alasta ta'lam anna al-fustata idza saqata amuduhu saqata al-fustat shin baka sani ba cewa tanti mun san tanti ko rumfa da ake zuwa a kafa irin yadda laraba suke a sahara sai a sa mishi karafuna sai a sa igiya ya rike shi an gane ku to wannan shi kira fusfaf. to wannan karafunan shine amud shi rike shi yace to shin baka san cewa in aka cire wannan karafunan shi ma tantin zai rubuce ba Allah ce sallah shine amud shi ya rike musulunci ha to in ka cire sallah a musulunci musulunci yana ina zai fadi shikenan magana ya kare wanda za ga wani na taba jin wani yana cewa akwai wanda fa bi sallah amma kuma ya fi mai sallah kusa da Allah nace to ban sanya aka yi <laughs> to ban zai san wani irin kusanci yake nufi ba kaga bai ba san Allah ba bare kusa da shi Allah ya sa mu gani yace alatta ta'lam anna al-fusfat idha saqata amuduhu saqata al-fusfat wa lam yantafi bit-tanbi wala bil-awtad wannan ɗan abubuwan da aka ɗan tattara bakin tantin da shi na ƙasa da gini da waye ba zai amfana da shi da komai ba ya ce wa iza qama amudul Fusfat. amud ne wannan wanda suke da hard copy sun same mu kuskure yake wa iza ka kaga amfanin hard copy din kenan in akwai kuskure na rubutu sai a gyara ce wa iza qama amudul fosfat intafa'at bit tambi wal awtad fa kadhalika salatu min al islam amma in wannan turakun sun tsayu to wannan abun da aka rike da shi na gini da sauransu to lokacin shi yake da amfani ka gano cewa wannan din kawai ado ne ado ne to haka ma sallah musulunci yace fanzuru rahimakumullah wa aqilu yace ku yi nazari Allah ya muku rahama ku hankalta wa ahkimus salata ku tsayar da hukunce hukuncen sallah wattaqullaha fiha ku tsoron Allah game da sallah wa ta'awanu alaiha ku rinka taimakon juna akan sallah wa tanasahu fiha ku rinka yi ma juna nasiha akan sallah bitta'alimi min ba'dikum li ba'd wajen karantarwa daga sashi zuwa sashi malaike ku rinka taimaka wa juna kuna ma juna da siya kan sallah kuna karantar da juna sallah sashi zuwa wannan ya sani wannan bai sani bai karantar da shi wannan ya sani wanda bai sani ba malaike ku rinka yin haka wa tadhkir min ba'dikum li ba'd da tunatarwa daga sashin ku zuwa sashi min al-ghaflati wan nisyan saboda rabkana da kuma mantuwa fa inna Allah azza wa jalla qad amarakum an ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa sura Allah ya umarci ku da ku rinka taimakekenewa akan me biyayya da kuma takawa was salatu afdalul birri kuma sallah shine biyayya mafi falala mafi daraja yace waje al hadith an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadisi yazo daga manzon Allah sallallahu yana cewa awwalu ma tufqiduna min dinikum al amana wa akhiru ma tufqiduna minhu as-salah yace abin da za ku fara rasawa a addininku ku shine amana abu na ƙarshe da za ku rasa shine sallah yace wala yusalliyanna aqwamun la khalaqa lahum za a samu mutane suna yin sallah amma kuma ba su da wani rabo a cikin sallah ba su da wata rabo a cikin sallah yace waja al har ila hadithi yazo anna awwala ma yus'alu an anhu al abdu yawm al qiyamah min amalihi salatu kuma hadisi ya tabbata cewa abu na farko da za a fara tambayan bawa game da shiran tashin alkiyama ne tace sallar fa in taqabbalat fa in tuqabbalat minhu salatuhu tuqabbala minhu sa'iru amali in aka karbi sallarsa daga gare shi to dukkan sauran ayyukansa za a karba wa in ruddat salatuhu rudda sa'iru amali in kuma an maida sallarsa to duka sauran aikin ma za a mayar masa fa ra akhiru dinuna yace to kaga wannan yake nuna lalle sallar mu shine abu na karshe addinin mu wa hiya awwalu ma nus'al anhu gadan min a'maliha kuma shine abu na farko da za a tambaye mu gobe gobe alqiyama ba gobe lahadi ba ko daga cikin ayyukan mu yace fa laysa ba'da jihadis sala islamun babu musulunci in sallah ya tafi wala dinun babu addini in sallah ta tafi fa idza farat as-salatu akhiru ma yazhabu min al-islam in sallah ya zama shine abu na karshe da zai tafi a musulunci fa kullu shay'in yazhabu akhirahu to lalle duk wani abun da karshen shi ya tafi to faqad zahaba jami'u. gaba ɗayan shi ma ya tafi an gane ku an ce abu na ƙarshe da zai tafi shine sallah daga lokacin da ba a samu sallah ba a cikin musulmai kaga musuluncin shi ma yi me ya tafi abin shi yace fatamassaku rahimakumullahu bi akhir dinikum saka ku yi riko Allah ya muku rahama ku yi riko da abu na ƙarshe a cikin addinin ku wal ya'lamu al mutahawinu bi salati wanda ke rauni ke ke samun rauni a jikinsa game da sallansa wanda ke wulakanta sallansa ya sani cewa almustakfun biha wanda ke wanda bai muhimmanta sallan almusabiqul imam fiha wanda ke rigayar liman a cikin sallah ya sani cewa annahu la salata lahu cewa bai da sallah wa annahu idza zahaba salatu faqad zahaba dinu cewa idan sallan ka ta tafi to addinin sa ma gaba ɗaya ya tafi malaka fa'azzimu salata rahimakumullah ku girmama sallah Allah ya muku rahama wa ku biha ku yi riko da sallah wattaqullaha fiha khasatan wa fi umurikum amma ku ji tsoron Allah a cikin sallanku a keɓe sa'annan ku ji tsoron Allah a cikin al'amuran ku gaba ɗaya wa alamu anna Allah azza wa jalla qad azzama khatar as cewa lallai Allah maɗaukacin sarki ya girmama hadarin sallah fil qur'ani a cikin alqur'ani wa azzama amraha ya girmama al'amarin sallah wa sharrafaha ya sharrafanta sallan ya nuna sallah abu ne mai muhimmanci mai daraja wa sharrafa ahlaha kuma ya darajanta ma masu yin sallah wa qaffaha bizikri min bayni ta'at kuma Allah ya kebance sallah da ambato a tsakanin sauran abubuwan biyayya kulluha fi mawadi'in min alqur'ani kathira duka a gurare da yawa cikin alqur'ani wa awsa biha khassa kuma Allah yayi wasiya da yin sallah a kebe fa min zalika daga cikin waɗannan guraren أن الله ta'ala zakara amalal البر Allah ya ambaci abubuwa na biyayya allati aujaba li khulud fil firdaus wanda ya wajabta man wanda suka aikata wannan ayyukan dawwama a cikin aljannatul firdaus faftataha tilka al-a'mal bis sala wa khatamaha bis sala sallah ya bude wannan ayyukan da sallah kuma rufe da me sallah suratul mu'minun ko wa li aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim kuma ce walladhina hum ala salawatihim ya bude da sallah rufe da sallah yace وجعل تلك الأعمال التي جعل التي جعل لأهلها الخلود في الدوس بين ذكر الصلاة مرتين سألا يسني وأن أيكا دا يا القورم وند سك أيكتا ذات دوما الجنة في الدوس يسا سيسن يتكان صلوا لبيو يبود إلى صلى يربي لمي صلى ينا مكا دك أول ننقوا صلى ينامي ينا سبج قال الله تعالى الله قد أفلح المؤمنون للي مؤمنين صير بوتا صنصيرا alladhina hum fi salatihim khashi'un waɗanda game da sallolin suna da khushu'i suna sallah suna halarto da zuciyarsu da ruhinsu da gangan jikin su ke sallah ba gangan jiki kawai ke sallah zuciya da ruhi yana wani guri na daban Sheikh Salih Al-Munajjid ya rubuta risala asbabul khushu fi salah yana da muhimmanci sosai da sosai nan tura ma Amir insha Allah sai tutura zamu karanta yana da muhimmanci sosai abubuwan da suke sa khushu'i a sallah ya gina littafin akan wannan ayan alladhina fi salatihim khashi'un yace fa bada min sifatihim bis sala inda madihi madihihi iyahu sai Allah ya fara da siffan su shine siffa ta farko shine sallah lokacin da Allah yake yabon su thumma wasafahum bil a'mali tahira sa'annan sai Allah ya siffanta su da wasu ayyuka tsarkaka azzakiya masu tsafta almarziya wanda suke gadar da yardan Allah ila qaulillahi azza wa jal zuwa fadin Allah mai girma da waya yake cewa walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'u daga cikin sifofin su sune waɗanda game da amanonin su da alƙawuran su suna cikawa walladina hum ala salawatihim yuhafizun sune waɗanda kuma game da sallolin su yuhafizuna suna kiyayewa suna yi akan lokaci kenan ko kuma suna yi bisa karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya ce ulaika humul warithuna waɗannan su ne magada allazina yarituna al-firdausa hum fiha khalidun wanda za su gaji aljannatul firdausi a ciki suna masu dawwama a ciki Allah ya sa mu ne malaka fa awjaba Allahu azza wa jalla li ahli hadhihi al-a'mal ash-sharifa az-zakiya al-madhiya al-khulud fi firdaus shi Allah sai wajabta ga waɗanda suka siffantu da wannan ayyuka masu daraja masu tsarki masu gadar da idan Allah dawwama a cikin firdaus وجعل هذه الأعمال بين ذكر الصلاة مرتين يسن يكون أن أيوكا سكان أنبتا صلى سقرابي ثم عاب الله عز وجل الناس كلهم وذمهم ga kuma wani guri da Allah madaukakin sarki ya aibanta mutane gaba da ya zarge su wa nasabahum ila al ya nasabta su zuwa ga san kai wal hala wal jaza da da da, kin mutane da raki wal man'i khair da hana alkhairi amma sai Allah ce illa ahlus sala sai dai ma'abuta sallah fa innahu tasnahum minhum sai Allah ya kebance su daga cikin su fa qala Allah ya ce innal insana khuliqa halu'an lalle mutum an halice shi ne halu'an mai yawan san kanshi yana da san kanshi very selfish idza masahu sharru jazua duk wani aikin in wani sharri ya same shi sai ya yada jazu'an jaza sai ta yadawa ta yadawa amma wa idza masahu alkhairu manu'a in ya samu alkhairi sai ya noke ba za ma sani ba za ma sani ce yau ba mana albashi ba kwana ka ke yana jin alai kuma ba ku ji magana ba zai ce eh jama'a na ce muku bai albashi wato wayo an yi ba zai haka ba ko ba haka ba ba zai haka ba yana da kariyo ba daya biyu sai ta malamin nan mugu ne kaza kaza amma ba zai zo ya ce ka duba CGP ina ya karu na ga ba fasu CGP yau. na'am Allah ce sun mustafna musallin amma da Allah ya faɗi wannan shine ɗabi'an ɗan adam sai Allah ya keɓance masallata minhu daga cikin su fa qala sai ce Allah ta illa al musallin sai dai masu sallah alladhina hum ala salatihim da'imun waɗanda game da sallolin su da'imuna ba sa yankewa kore suna sallah walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum kuma daga cikin dukiyar suna ba da haƙƙi sananne a cikin dukiyarsu fi sa'ili wal mahrum ga wanda ya tambaye su da kuma wanda ya kame bai iya tambaya ba sun mawasafahun bil amalin zakiya a tsamira almardiya a sharifa sai allah siffanta su da siffofi uh, tsarkaka masu tsafta wanda suke gadar da yardar allah masu daraja ila kaulihi zuwa faɗin allah wallazi da hun bi shahadatihim game da shaidodin suna tsaye akan shaida in za su da shaida ba sa compromising shaida sun makata mabi sana'i ne alaihim wa madihim sannan sai allah ya rufe da yabansu da kamba masu bi an zakarahum bi muhafazatihim ala salat sai Allah ya ambace su wajen kiyaye sallolin su fa qala sai walladina hum ala salatihim yuhafizun lalle daga waɗanda game da sallolin su yuhafizuna suna kiyayewa Allah ke ulaika fi jannatin mukramu lalle waɗannan suna cikin aljanna mukramuna suna abin karantawa abin girmamawa Allah ya sa zamana haka malaki fa aujaba li ahli hadihil al a'mal al karama fil janna Allah sai wajabta ga waɗanda suka yi wannan aikin alkarama girmamawa fil janna a gidan aljanna wa fataha dhikra hadhihi al'amal bis sala wa khatamahu bis sala Allah ya bude da sallah ya rufe da sallah fa ja'ala dhikra hadhihi al'amal bayna dhikri as-sala marratayn thumma nadaba Allah 'azza wa jalla rasulahu sallallahu alayhi wa sallam ila at-ta'ati kullaha jumlatan wa afrada as-salata biz-dhikri min bayna at-ta'a kullaha yace sai Allah madaukakin sarki ya nadabta ya umarci manzansa sallallahu ya lizumta masa ayyukan da'a da yawa a jumlatin bayan ya faɗa masa sannan kuma sai Allah ya keɓance ambatan sallah a tsakanin waɗannan ayyukan da'a Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitab kai aiki da abin da aka yi maka wahayi zuwa gare shi na alkur'ani utlu ba na nufin karantawa ba ba kira'a kadai a kuma ka duba tafsirin ibn abbas da yake allazina atainahum kitaba yatlunahu haqqa tilawati yatlunahu ba ana nufin ka ta karanta ko daga fatawa zuwa nasu yau ce tilawatan wa tafsiran wa amalan ana nufin wanda ya karanta ya san ma'anan shi ya aiki da shi ne Allah yake magana yatlunahu haqqa tilawatihi ba karka zauna kawai sai dai karatu daga fatawa zuwa nasi baka aiki baka neman sanin ma'anan shi ce ka shiga tuluna haqqa tilawati wa ka shiga ba baka ciki to haka wannan mana suka fasa faɗin Allah utlu ma uhiya ilayka ai kai aiki da abin da aka yi wahayi zuwa gare ka mun mutum aka ce yi aiki da abin da aka wahayi zuwa gare shi na alqur'ani ai sallah na ciki aiku ko ba haka ba amma da muhimmancin sallah sai Allah sake ce wa aqimis wa aqimis sala kuma ka sai da sallah wannan suna kiran shi zikrul khas ba'da al'am suka ce idza zikra al khas ba'da al'am yufidu yufidu fadl fadl zalika al khas in aka ambaci wani keɓantaccen abu bayan an ambace shi a saura to yana nuna mahimmancin wannan kamar misali a ce akwai taro suka ce kai an zo taron nan ko kai baka zo ba kana zo a baka labari sai aka ce ai an zo da yawa wallahi manyan mutane sun zo har da gwamna manyan mutane sun zo har da me shi gwamna ba babba bane amma a cikin babban ma yana to shine irin wannan wallahi ya ce kai aiki da qur'ani gaba ɗaya sai kuma Allah sai ya kewace wa aqimis sala kuma ka tsaya da sallah sai da maka bayan duka waɗannan abubuwan da aka ce kai fa to akwai kuma wani babba ba yawwa wannan babban shine me sallah Allah ya ce fa fi tilawatil kitab eh mala ya ce fa fi tilawatil a cikin tilawatil kitab ai fi'lu jami'i ta'at aikata dukkan da'a wajtinabu jami'il ma'siya da kuma nisanta duk wani abu da saban Allah ne amma fa khassa salata bizikri sai Allah ya kebanta sallah da ambato Allah ce wa aqimis sala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar Allah ce ka tsaye da sallah saboda sallah tana hana alfasha da mi da munkari malai ce wa ila salati khasatan nadabahu Allahu azza wa jalla kuma ga wani guri Allah madaukakin sarki sai ya lazumta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma shi kadai yace wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu Allah ce wa amur ahlaka sallah, ka umarci iyalanka da yin sallah sabir alaiha kuma ka doge ka dage wajen umurtan su da yin sallah la nas'aluka rizqan ba ma roƙonka ba ma tambayanka wani abu na azurtawa nahnu narzuku mu ne zamu azurta ka malike fa amarahu an ya'mura ahlahu bis salati sabir alaiha Allah sai umarce shi da umarci iyalansa da yin sallah kuma ya doge da hakuri wajen umurtan su yace sun amara Allah ta'ala jami'al mu'minin yace sannan Allah ya umarci mu'minai gaba daya bil isti'anati ala ta'atihi kulliha da su nemi taimakon Allah akan biyayya zuwa gare shi gaba daya bis sabari da yin hakuri summa qassas salata biz zikiri sai Allah ya saki kebance sallah da ambato min bayni ta'a kulliha a tsakanin dukkan biyayya gaba daya فقرنها مع الصبر لئلا يحقى صلى ده حقري بقوله يتي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر صلاة إن الله مع الصابر ce ya gwada kai imani ku nemi taimakon Allah bi sabri da yin hakuri was sala da kuma yin sallah saboda inna Allah ma'as sabir ita kaje sallan ba ba ta yiwa sai da me sai da hakuri amma kuma sai Allah ya keɓance da Allah ce ista'inu bi sabri ku nemi taimakon Allah da hakuri amsa hakuri kala uku ne sabrun ala ta'atillah sabrun an ma'siyatillah sabrun ala aqdarillah to sabrun ala ta'atillah hakuri wajen biyayya ga Allah sallah na ciki amma kuma sai Allah ya sake ambatan sallah na musamman ya maka ce a wasin da'an nan ba da za ka yi fa akwai ko wani wanda muhimmanci shi ba daban ne yace fa kadhalika amara Allah ta'ala bani Isra'il haka Allah ya umarci banu Isra'il bil isti'anati bis sabr was salah wajen su rinka neman agajin Allah da yin hakuri da sallah ala jami'i sa'a akan dukkan biyayya thumma afrada salata min na sa'a sannan sai kebance sallah kuma tsakanin gaba ɗaya sauran biyan fa qala sai Allah ce wasta'inu bis sabri wa illa Allah ce ku nemi taimakon Allah da haƙuri da yin sallah wa innaha lakabiratun kuma lallai ita abu ne mai girma ita ne haƙuri ko sallah ad-damiru ya'udu ila aqrabil mazkur ku an ce ku nemi taimakon Allah da hakuri da sallah sai a kawo pronoun kawo pronoun zai koma kan noun din da ya fi kusa da shi a turanci suna kan a concord kenan ku yawwa ko a rage nan lissafi na iya ba turanci Allah ce wa inna hala kabiratun lalle ita sallah abu ne mai girma illa alal ina, sai dai akan waɗanda suke da tsoron Allah Allah sa mu cikin su balake wa masalu wa masalu wa masalu zalik wa mithlu zalik ma akbar Allah azza wa jalla bihi min min min ووصيته خليله إبراهيم ولوطا وإسحاق ويعقوب yace kuma misalin wannan da Allah ya bada labari na hukuncinsa da wasiyyansa ga badidadinsa annabi Ibrahim da annabi Lut da annabi Ishaq da annabi Yaqub fa qala ta Allah ce ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yake wuta ki zama mai sanyi sanyin mai aminci ga annabi Ibrahim har inda Allah ke wani jainahu wa lutan al abdu alladhi barakna fiha ko muka tsiratar da shi da annabi lu zuwa wani kasa wanda muka yi albarka a ciki wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila sannan muka bashi muka mishi kyauta na ishaq da yaqub a matsayin baiwa daga gare mu ila qauli zuwa fadin Allah sai Allah ce wa auhayna ilaihim inda magana yake duka Allah ce sai muka yi wahayi zuwa gare su da annabi Ibrahim din da annabi Lut din da annabi Ishaq da annabi yaqub Allah ce wa auhayna ilaihim fi'l alkhairat sai hmm. muka yi wahayi zuwa gare su su rinka aikata ayyukan alkhairi sallah ba ta ciki amma kuma sai Allah ya sake ce musu wa iqamas sala kuma da tsayi da sallah so da duk ayyukan alkhairin da zuciyarka zai kai gare su kuma ko akwai wani babba ba menene wannan tsayi da sallah Allah ce wa auhayna ilaihim fi'l alkhairat sai ce wa iqamas sala da kuma tsayi da sallah malai ce fa dhakara alkhairat kulluha jumla sai Allah ya ambaci dukkan alkhairi a jumlace wa hiya jami'u ta'at wa tinabu jami'il ma'siya shine aikata duk wani aikin biyayya da nisanta duk wani sabon Allah wa afrada salata bizikri sai Allah ya kebanta sallah da ambato wa awsahum biha qasa ya musu wasici da ita a kebe malai saki shawo mislu zalik misali irin haka ila yau ما ذكر عن إسماعيل أبن ده الله يبتاك من إسماعيل النبي إسماعيل في قوله فتنسى وهل أتاك حديث Musa. ila qawlihi innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata dhikri yace innani ana Allah lallai ni ne Allah la ilaha illa ana babu abun bauta bisa cancanta sai ni ka bauta mu Allah ka fa'budni aka ce wani yana bautan Allah amma kuma bai sallah yadda yana bautan Allah amma kuma so da muhimmancin sallah sai Allah sake ce wa aqimus salata li dhikri kuma ka tsaye da sallah tare da ambatona so da nuna muhimmancin me sallah yace fa ajmal fa ajmal as-sa'a fa ajmal as-sa'a wastinab al-ma'siya fi qawlihi li Musa yace gaba da wannan fa ajma'u ainun ne ba lamun ba yace gaba ɗaya biyayya ga Allah da nisantan sabon Allah sai yana cikin faɗin Allah fa ni? ko yana cikin da Allah yake ka bauta mu amma wa afrada salata wa amara biha khassa amma sai Allah ya kebance sallah ya umarni da shi ake bi wa qala azza wa jalla Allah ya sake cewa walladina yumassikuna bil kitabi sai ce me wa aqamus salata Allah yana yabon mutane kirke ce waɗanda suke ruko da alqur'ani haka ce wane yana da ruko da alqur'ani a dole a same shi yana sallah amma so da Allah ya nuna muhimmancin sallah sai ke wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah malaka wa tamassuku bil kitab ya'ti ala jami'i at-ta'at wa ijtinabi jami'i al-ma'siyah yake ruku da alqur'ani yana zuwa akan dukkan biyayya ga Allah da kuma nisanta dukkan sabon Allah thumma khassa salata bi dhikri sannan sai kebanta sallah da ambato fa kala yake wa aqamu salat yake wa ila tadyi'i salat nasaba Allah azza wa jalla man awjaba lahu al-'adab qabla al-ma'asi yace saboda wulakanta sallah Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ya hukunta azaba tun kafin a yi sabon tun kafin a yi sabon Allah ya faɗi sako iri kaza ana yi tuga hukunci inda Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat yace me fa sawfa yalqawna ghayya yace fa khalafa min ba'di sai wasu suka maye gurbin su suka zo bayan su khalqun wasu masu biyowa baya adha'u salata suka wulakanta sallah wattaba'u shahawat suka bi son zuciya Allah ce fa sawfa yalqawna gayya to da sanu za su haɗu da wutan gayya malaka fa min ittiba'i shahawat ai yana daga cikin bin sha'awa rukubu jami'il ma'asi aikata duk wani aikin sabon Allah fa nasarahum Allah azza wa jalla ila jami'il ma'siya fi tadwi'i salat sai Allah ya nasabta mu zuwa ga dukkan sabon Allah kawai saboda yin saboda sun yi ne su wulakanta sallah ai a baya Allah ce inna salata ha anil fashai wanda kuma baya sallan kaga yana da is at the verge of fadawa zuwa abin da yake sabon Allah malai ce fa hada ma akbar Allah ta'ala bihi min ayyil qur'an yace wannan shine abin da Allah ya bada labari a ayoyin alqur'ani min ta'zimis salat wannan ayyi jam'u taksir ne ko yawa ana yace ayat kuma ana ce ayyi duka jam'i ne wannan wancan jam'u mu'annas wannan jam'u taksir ni malaman sarhu ko hmm. yace min ta'zimi sala na girma musalla wa taqdimiha baina yadayil a'mal kulliha da kuma gabatar da sallah a gaban dukkan wani aiki wanda ba sallah ba wa ifradiha bizikri min baini jami'i ta'at da kuma kebance sallah da ambato a tsakanin dukkan sauran da'a wal wasiyatu biha da yin wasiya da yin sallah duna a'malil birri amma sabanin sauran ayyuka na nabiyya zuwa Allah gaba da ce fa salatu khatuha azim wa amruha jasim yace sallah hadarin ta yana da girma al'amarin ta kuma yana da girma shi ma sosai da sosai bai kawata musulmi yi wasa da shi malaki wa bis salati da sallah ne amara Allah ta'ala rasulahu awwal ma auha ma auha ilayhi bin nubuwa da sallah ne fa Allah ya umarci manzansa farkon abin da ya mishi wahayi zuwa ga annabta abin da ya biyo ba shine sallah qabla kulli amalin kafin Allah umarci manzon Allah da kowanne irin aiki wa qabla kulli faridatin kafin umarci da kowanne irin farilla wa bi salati awsa an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda khurujihi min ad-dunya kuma da sallah ne Allah ya umarci manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da shi kafin ya bar duniya ai daga cikin ayoyin da suka sauko manzon Allah a farko farko a maka akwai ya ayyuhal muzammil sai ce me kumin laila lokacin sallan farilla ma fa ba a wajabta ko ba amma Allah ya ce kumin laila illa qalila to haka manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da yake kwance da zai da zai da zai bar duniya abin da ya faɗa wa sabansa na ƙarshe shine Allah Allah fi sala yace kudi tsoron Allah Kudi tsoron Allah game da sallah wa fi ma malakat aymanukum ku tsoron Allah game da bayi da suke hannunsu Allah da zai bar sallah da zai bar duniya abin da yi wasiya da shi na karshe ke shi yasa sai na Umar shi ba kaga abin da yake nan ku shi aje ayi sallah la hadwa fil islam liman taraka as so tarbiyyar da manzon Allah ya ba su ke yace fi akhir wasiyatihi iyahu da cikin wasiya na karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma wannan al'umma malaki waje al-hadith hadith ya sake zuwa innaha akhir wasiyati kullu nabiyyin li ummati kuma shi sallama shine wasiya na ƙarshe na dukkan annabawan Allah ga al'umma wa asiru ahdihi ilayhim inda khurujihi min ad dukkan annabawan Allah shine alƙawari na ƙarshe da yake da al'umman sa lokacin da zai bar duniya wa ja'a fi hadithin akhar an nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a wani hadisi na daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu kana yajudu bi nafsihi wa yaqulu as-salatu as-salat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji da kansa ciwo ya masa tsanani yana numfashi da kyar amma yana asfala asfala asfala ayi sallah sallah sallah ayi sallah yana ji da radadin ciwo amma yana asfala aje ayi sallah kar ku bar sallah ce fa salatu awwalu faridatin fa furidat alayhi sallah bai ta ce farilla ta farko da aka faranta a kan wa hiya asiru ma awsa bihi ummati kuma shine abu na karshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasiya wa al'ummata wa asiru ma yaz'u min al-islam kuma shine abu na karshe da zai tafi a musulunci wa hiya awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu min 'amalihi yawm al-qiyamah kuma shine abu na karshe na farko da za a tambayi bawa akan suran tashin al-qiyamah wa hiya 'amudud din kuma shine turke na na addini ko amudul islam turke na musulunci wa laysa ba'da bihadiha dinun wala islam bayan tafiyan sallah babu wani addini da zai rage ba wani musulunci da zai rage an gane ku abubuwa nawa kenan don malam kamar ya mana samari ne na abubuwan gaba dai ku ya lissafa abubuwa na awwalu faridatun faridatun ku da yake wa hiya akhiru ma awsa bihi ummatahu na biyu wa akhiru ma yadhhabu min al-islam Wani hiya awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah wa hiya 'amud al-islam wa laysa ba'da dhihabiha dinun wala islam shida wannan duka fa abubuwa ne da suka shafi sallah kuma kowanne ka karatu ne mai zaman kai ko malai ce fallahu allah fi umurikum amma yace mana annan ma mana maf'ulun bihi ne an gane ku fi'il da fa'ilun muqaddar kaman ka ce ittaqullaha ittaqullah an gane ku ana kaddara wannan fi'il ce ku tsoron Allah ku tsoron fi umurikum amma cikin al'amuran ku gaba daya wa fi salatikum khassa haka kuma a cikin sallan ku ake bance fatamassaku biha ku yi rubo da sallan ku wahdaru tadyi'iha wal istighfaru biha ku nisanci ina kashejin ku da wulakanta sallah da kuma rashin muhimmanta sallah wa musabaqatul imam fiha da rigegeniya da liman a cikin sallah wa qida'u shaytan ahadukum anha da kuma yaudaran shaytan da yake madayan ku game da sallah wa ikhrajuhu iyyakum minha da fitar da ku da shi yake daga cikin sallah fa innaha akhiru dinikum ita ce abun addinin ku na karshe wa man zahaba akhiru dinihi duk wanda addinin sa na karshe tafi kwalfa gari zahaba dinahu kullu to addinin sa gaba ɗaya ya tafi fa tamassaku bi akhiri dinikum ku yi riko da abu na karshe a cikin addinin ku yace wa'mur ya abdullahi al-imam an dawo kan to wa wasa duk limamai yace wa amuru ya abdullah al ya kai liman bawan Allah ka yi umarni ko ka umarci liman an yahtamma bi salati liman fa ya ba sallar sa muhimmanci wa yugni biha wa ya yatamakkan ya wadatu da sallansa ya tabbata ya daidaita li mu saboda mamunsa masu daidaita. daidaita idza raka'a wa sajada in yi ruku ya sujada yace fa inni sallaitu yawma idin saboda lallai ni nayi sallah wata rana fa mastamkantu min salati tasbihatin fi ruku'i wala salatin fi sujudi ban tabbata akan yin tasbihi uku a ruku'u ko sujada ba liman ya dauro wa zalika li ajalatihi kuma kan ya faru da gaggawar da liman yake dashi limamai ne wanda suke da wannan la tu'addu wa la tuhsa ba ka yi lissafa wani ma sai ka yi tsammanin ko dai ya halatta a karanta tarabin fatiha ne ko ba haka ba sai ka to ko dai ya halatta a yi fatiha rabi ne baka sani ba kila liman yana da wani ilimi ko kuma an yafe ma liman sauran Ya ce lam makin wa lam stamkin. shi liman bai tabbatu ba kuma bai bari mun tabbatu ba wa ajjala ya gaggauta fa a alimu annal imam ce to ka sanar da shi cewa lallai shi liman idza ahsana salata kana lahu ajru salati to fa in ya kyauta sallarsa fa yana da ladan sallarsa wa mithlu ajri man yusalli khalfahu da kuma kwatan kwatin ladan wanda ya salla a bayan shi wa idza asaa illi man ya kana alayhi wizru isaatihi wa wizru man yusalli khalfahu yana da laifin sallan munanawansa kuma duk wanda ya salla a bayan shi munana sanadiyan shi ne laifin na kan shi waje alhadis an alhassan albasari imam alhassan albasari yake cewa kawai ce a tasbihu tam yake tasbihin ruku'u ko zuwa cikakke in kana so ka yi koyi da manzan Allah yake saba'un to shine mutum ya tasbihi bakwai subhana rabbi al'azim subhana rabbi al'azim subhana rabbi al'azim yayi har su bakwai shine cikakke yake wal wafaq min zalika to tsaka tsaki khamsun yake shine biyar wa adna yake mafi karanci salatu tasbihatin shine uku yana ƙasa da uku to kuma ka san me kai yace wa adna ma yusabbihu al-imam su yace kuma fi karancin abin da liman zai tasbihi da shi a ruku shine subhana rabbil azim shi ne mafi karanci ba wani wanda yake ƙasa da haka sai dai sama da shi sai su subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruh so uku shi ma mafi karanci subhana ah, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li shi suna nan da yawa yake salatu marrat yake to ku fi sujudi haka su da subhana rabbiyal a'la salatu marrat <clears throat> wa idza sabbaha fi ruku'i wa sujudi salatan salatan to in mutum zai tasbihi a ruku'u da sujada uku uku zai yi to shi ma fayanbaghi lahu alla yu'ajjila bi tasbih to shi ma kare gaggauta kai ko oh, <laughs> kana subhanallahi subhanallahi subhanallahi kana sauri ka je ina kare gaggauta wala yasra kare sauri fihi a ciki wala yubadir kai gaggauta wal yakun bi tamamin min kalamihi wa lisanihi wa tamakkun ya zama ya cika wajen maganansa da harshen sa ya tabbatu yana ko shi aka ce ya rubuta abin da zai rubuta ya san eh tabbas ya faɗo wani abu yace fa innahu idza ajjala bit tasbihi wa badara bihi saboda shi fa liman in ya gaggauta yin tasbihi yayi gaggawa lam yudrik man khalfahu tasbiha to wanda bai ke bin shi a bashi ko ba zai samu damar yin tasbihu ukun nan ko ba ka bane yanzu kai ma mu an koya maka cewa kar ka yi sujada sai liman goshin shi ya me ya taba kasa to sai sai liman bayan goshin shi ya taba kasa sai zai tasbihin sai yayi da sauri kafin goshin kai taba kasa shi ya dago ai an fahimta ku to shi ma sai ya natsu sai natsu wasaru in kuma hakan ya faru to wasaru mubadirina to wannan shi ke kawo ma musu rinka sauri su ma an gane ku idza badara wa sabaqu in yayi gaggawa su ma sai su gaggawa wa sabaqu sai su riga shi wa fasadat salatu sai sallar su ya lalace yanzu wa ya jawo lalacewa sallar su liman ke tun yanzu zo kan liman shine kowa ke amsa a gane ya ce fakana alaihi mislu wizruhum jami'an sai zama yana da kwatankwatin laifinsu su gaba da wa idza lam yubadil al imam illiman bi gaggawa ba wata makka da ya tabbatu wa atamma salatahu ya cika sallar sa wa tasbihahu da tasbihin sa adraka man khalfahu wanda ke bansa shi ma sai ya shi wa lam yubadiru ba za su yi gaggawa ba fa yakunu al imam qad qada ma alaihi sai liman ya zama ya sauke abin da ke kansa wa laysa alaihi ismun wala wizrun sai zama bai da laifi bai da zunubi yace wa amurhu idza rafa'a ra'sahu min kuma ka umarce liman idan ya dago kansa daga ruku'u fa qala yace sami Allahu liman hamida yace sami Allahu liman hamida an yasbuta qa'iman mu'tadilan ya tabbatu a tsaye yana mai tabbatuwa a miƙe satta ya kula har yace rabbana walakal hamdu yace rabbana walakal hamdu alhal yana tsaye wa huwa qa'imun yana tsaye mu'tadilan yana mai daidaituwa yace min ghairi ajalatin ba tare da gaggawa ba fi kalamihi a maganansa wala mubadaratin ko ba tare da gaggawa na ya miƙe yana Allah lai tafi sujada ba wa in zada ala zalika fa qala in kuma ya ƙara akan rabbana wa lakal hamdu yace rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ala as-sana'i wal majd أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد min kalli wannan duk addu'a ne da ake bayan dago daga ruku shi to in liman ya ƙara hakan kana ahabbu ilayya imam Muhammad ce wannan yafi soyuwa zuwa gare ni yafi soyo yace li annahu jaa me yasa yafi soyuwa zuwa gare shi yace saboda ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a ra'sahu fa qala cewa ya dago daga kansa sai yace rabbana wa lakal hamd mil as samawati wa mil al ard ubangiji na lalle godiya tabbata gare ka godiyar da ya cika sammai ya cika kasai wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd ya cika duk wani abu da ka ga dama bayan sama da ƙasa la mani alima a babu mai hanawa ga abun da ka bayar wala mutsi lima mana'ata babu mai bada abun da ka hana wala yanfa'u zal jadd minkal jadd babu wani abokin kusanci da kusanci shi zai amfani a gurinka wa hadha la yakadu yatma'u fihi al-yawma an nas yace wannan wannan yace a yau mutane da yawa ba sa iya tabbatuwa su faɗi shi inda liman ma yana yi to sai ga an fara gudu daga masallacin shi kuma liman so da tsoron kar a gudu sai ki wai liman yana sallah ma kuma sallan ba yana yana liman mutane ne sai ka ce siyasa waje an anas kala ya zo hadisi ya tabbata daga anas yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan rafa'a rasahu min ar-ruku'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'i yace ya ƙumu sai ya tsaya hatta yi kwalo ƙwarinasiya har wani ma zai ce kuna su kwanan biya manta ne sun manzalla ya ɗago daga ruku'u ana take manzalla sai ya tsaya ya daɗe har wani sai ce kudin manzalla ya manta an da koya wannan ta yana ganin kamar ba ya ruku'u ne gobe so da yadda sai ya tsaya ya nutsu ya tabbata kafin sai tafi sojoji ya ce wa hada ko ya ce wa ma fi hada mukma'in minan nasiyam irin wannan nasuwan ba shi tare da mutane a yau walakin yanbaghi lil imami Allah yubadira sai dai ya dace ga liman kare ya gaggawa idan rafa rasahu min in ya dago daga rukui wala yu'ajjal kai ya gaggauta bi wajen fadin sa rabbana wa lakal hamd wal yakun zalika bi tamamin min kalami ya fada haka yana mai cikawa wajen furucin sa wa da tabbatuwa da a sannu a hankali min ajalatin wala ba tare da gaggautawa ba tare da sauri ba hatta yudrika an-nasa ma'ahu har mutane su riske su riska tare da shi wa idza sajada wa rafa'a in yi ruku'u ko ya dago ra'sahu min as-sujudi kansa daga sujada falyatadil jalisan to ya tabbata ya daidaita a zaune wal yasbut bayna as-sajdatayn shay'an ya tabbata a tsakanin sujadarsa guda biyu nan wani abu ya dan da tabbata bi qadri ma yaqulu gurgudan yanda mutum zai ce rabbik sirli Allah ka gafarta mu min ghairi ajalatin ba tare da gaggautawa hatta yudrikahu an-nas qabla an yasjuda thaniya har mutane su rike shi a zaune kafin ya tafi sujada na biyu an gane wala yubajir kai gaggauta yace fasa'atan yace wani lokaci yarfa ra'sahu min as-sajdati al-ula yana daga kansa liman zai daga kai ne daga sujada na farko ya'udu sajidan sai koma cikin sujada fa yubadiru an-nas limubadarati sai mutane su ma su gaggauta saboda gaggautawar liman wa yaqauna fil musabaqa sai su fada cikin wannan laifin na rigayen liman fa tazhabu salatu sai sallan su da tafi wa yalzamu al-imam wizru zalika wa ithmu sai laifin hakan da zulmin hakan sai tabbatu ga liman fa innan nasa saboda ai mutane idza alimu in suka sani cewa annahu yasbutu ko sabatu in mutane sun san cewa liman zai tabbata zai nazo su ma za su yi ne za su nazu walam yubadiru ba za su yi gaggawa ba malai cewa kwadi ja har yanzu hadisi ya zo anna kulla musallin ra'in cewa duk wani mai sallah mai kiwo ne wa mas'ulun an ra'iyyati kuma za a tambaye shi akan sa wa qad qila kuma ana cewa innal imama ra'in liman yusalli bihim lalle liman mai kiwo ne ga wanda yake sallah da su fama aula fama aula al imam bin nasiha biman yusalli khalfahu babu wani wanda ya fi liman cancantan a yi masa nasiha ko babu wanda ya fi cancantan limai masa nasiha sama da wanda yake sallah a bayan wannan limami a matsayinka na liman ba ka da wani wanda ka fi cancanta ka masa nasiha ya fi bukatar nasiha kamar wanda yake bin ka sallah wa an yanhahum anil musabaqati fi ruku'i was sujudi kuma ya hana su da gegenin liman a ruku'i da sujada wa alla yarka'u wa yasjudu ma'a liman kuma kasu ruku'u da sujada tare da liman bal ya'muruhum bi an yakuna ruku'ahum wa sujudahum wa raf'ahum wa qabdahum ba'dahu su zama da ruku'un su suyansu da dagowan su da tafiyan su sujada ya zama bayan liman wa an yuhsina adabihim ya kyautata musu ladabin su na sallah wa ta'limihim ya kyautata karantar da su sallah iz kana ra'iyan lahum so da shi fa mai kiwo ne a gare su wa kana gadan mas'ulan an kuma ranar alƙiyama fa sai an tambaye ka kai liman akan wanda da kake masa limanci wallahi sai an tambaye ka wallahi sai an tambaye waɗanda kake musulmancin nan sai an maka tambaya a kansu ta sai ka shirya me za ka faɗa ma Allah ya ce wa ma aula bil imami an yi husina salatu babu wani wanda ya fi liman cancantan ya kyautata sallah wa ya timmaha wa ya hukumaha ya cika sallan ya cika duk wani hukunce hukuncen sallah wa tashtaddu inayatahu biha kuma kulawan shi da sallah ya tsananta iz kana lahu mislu ajri man yusalli khalfahu idha ahsan tunda yana da kwatankwacin ladan wanda ya salla bayan shi in ya kyautata wa alaihi mithlu wuzrihum idha asa kuma yana da kwatankwacin laifin su in ya munana yace wa min al-haqqi wajibi yana daga cikin haƙƙi na wajibi alal muslimina akan musulmai an yuqaddimu khiyarahum su gabatar da mafi alkhairi a cikin su ya zama musulman wa ahlad din wal fadl minhum da abota addini da falala daga cikin su wa ahlal ilmi billahi ta'ala da wanda wanda suka zama masu ilimin sanin Allah madaukakin sarki alladina yakhafuna Allah azza wa jalla wa yuraqibunahu wanda suke tsoron Allah mai girma da buwaya kuma suke tuna kusancin Allah ta su wa qad jaa al hadith ya zo daga hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza amma bil qaumi rajulun yace idan mutum yayi limanci wasu mutane wa khalfahu man huwa afdal minhu kuma wanda ke bayan shi gashi a masallacin akwai wanda ya fi shi falala ya fi shi ilimin sanin addini amma sai aka ce shi ne zai zama liman to lam ya fi su falin to ba za su gushe ba suna cikin kaskanci ba su gushe ba suna cikin kaskanci wani ma shi shi ne zai sa kanshi kuma ya san bai cancanta ba kuma aka ki hankali ya tashi ko ba ka bane wa ja ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ij'alu amra dinikum ila fuqaha'ikum ku sanya al'amarin addinin ku ga wanda suka fi fahimtar addini a cikin ku wa immatukum qurra'ukum wadanda suka fi ku fahimtar alqur'ani sune zama limamun wa inna ma ma'anahu yace ma'anan abu hadisin al-fuqaha wal qurra ay ahlud dini wal fadli wal ilmi billah ma addini da falala da kuma ilimin sanin Allah wal minallahi min azza wa da ma'a tsoron Allah maɗaukakin sarki ya nuna bi salatihim wa salati ma wanda suke da kula da sallar da kuma sallan wanda yake sallah a bayansu. su wa ma yalzamuhum min wuzrin kuma suna tsoron abin da zai lazumce su na laifi min an anfusihim na laifin kawunansu, wa wuzru man khalfahum da laifin wanda yake bayansu. wa in asa'u fi salatihim ku koda in sun in sun munana a sallansu. yace wa ma'anar alqurra abinda yake nufi da alqurra anan laysa 'ala al-hifz lil-qur'an ba ba na nufin kawai haddace qur'ani a yace faqad yahfazu al-qur'an malla la ya'malu bihi ana sa mutum ya haddace qur'ani amma bai aiki da qur'ani wala ya ya'ba'u bi dini ko bai damu da addini ba kuma haka ce za ce eh, ya haddace daga fatiha zuwa nas wala bi iqamati hududil qur'an baya tsayar da dokokin alqur'ani kira ba bai ma san su ba wa ma faradallahu azza wa jalla alaihi fi bai yarda da abinda Allah ya faralanta masa a kansa a cikin alqur'ani to haka in aka ce alqurra ya ummun nasu aqra'uhum ba na nufin kawai wanda ya iya ya yi karatu daga fatuwa zanen da tajwidi kila ko musabaka su kai da sadai zai buge shi ta ma kuma in babu qur'anin tare da shi to ba shi ake magana ba shi ake magana ba malaki wa qad jaa al hadith hadith ya zo cewa inna haqqan nas bi hadha al qur'an lallai wanda ya fi kowa haƙƙi cikin wannan alƙur'anin man kana ya'malu bihi wa in kana la yaqra shine wanda yake aiki da alƙur'anin ko da bai haddace ba to shine ahlul qur'an wanda yake aiki da alƙur'anin ko bai haddace ba yake fal imam bin nas al muqaddam baina aydihim fi salati bihim a'lamuhum billah wanda zai zama limamin mutane wanda zai wuce gaba a sallar su to ya zama shine wanda ya fi sanin Allah wa akhwafuhum lahu wanda ya fi tsoron Allah wa zalika wajibun alaihim wannan kuma wajibi ne akan su wa lazimun lahu kuma ya lazimce su dole su yi haka an gane ko fatuzakku salatahum ko sai sallau ta zama ya tsarkaka wa in taraku zalika in suka kin haka suka bar haka lamya yazalu fi sufalin wa idbarin to ba za su gushe ba su cikin cikin kaskanci kuma suna baya wantiqatin suna cikin rashin daraja min dinihim game da addininsu. wa bu'din min Allah za su zama suna nisa daga Allah wa min ridwanihi wa min jannatihi da kuma yardan Allah da kuma aljannan Allah Allah ya saba mu bane minti 55 yayi ko insha Allah ta'ala za mu sake tsayawa nan sai dan huta kadan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam